alkalman kamfanin samar da wutar lantarki shiyar yola na ko nuna cewa na'urorin samar da wutar lantarki da dama ne ma 'yan boko haram suka lalata baya kuma ga ofishoshin da aka kona lamarin da ya ja katsewa wutar lantarki a waɗannan yankuna biyo bayan wannan kwanciyar hankalin da aka so mu samu a yanzu kamfanin samar da wutar lantarki shiyar yola shi da ta kunshi juwan adama borno yobe da kuma jihar taraba tuni ma ta soma gudanar da ayyukanta a wasu yankunan da aka kwato a gana wasu da manema labarai injiniya baba umar al-mustapha da ke zama babban daraktan kamfanin samar da wutar lantarki na wannan shiyar wato YEDC a takaice ya koma bayyana wuraren da aka maido da wutar lantarki da ma waɗanda ba a maido ba a yanzu. akwai muni kamar yadda na akwai gombe akwai yaran nan cikin mai dubu da kanta akwai area da da babu wuta gaba gida sun faffasa sun yi na sun sace wayoyin da sauransu amma duk ɗaya kan an da mun riga mun sa su kamar wasu wuraren da ba mai da wuta ba Ka ga dambuwa da kanta kasan dambuwa babban injin namu na bada wutar nan an sa bom ne a tarwasa dambuwa ba wuta a kirawa ba goza ba ma banki da masak su fannin niger ta difa a nan adamawa akwai madagali ta kuma zuwa cika akwai gulak zan a yobe akwai su gujuwa yari da sauransu ta fannin a arewa kudancin yobe state dukkan zuwa na har yanzu ba mayar ba to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da cikin kwanakin nan ma ake samun karancin wutar lantarki da kuma kudaden da ake zabga masu amfani da wutar lantarkin kamar da yadda wasu suka bayyana min a jalingo da kuma yola wa'inda suke da wannan mitan din takamaimai idan ka je ka duba sai ka gani wutan nan ba kula yomi ne ake samun shi ba banda bangaren na cewa watakila akwai ko babu shi babban matsalan din shine a wajen ma'aikatan ita nepa akwai waɗansu ɓangarori wanda za ka je za ka je ka samu suna nan da wuta kulle yomi ɓangare ne wanda takamaimai wannan mita wanda aka bayar ba su da shi ko nawa za a iya karba a gurinsu ko da ya fi abinda gwamnati take bukata daga hannunsu sunana Muhammad Ismail. Ana hakika maganan harkan wuta musamman wata harka ce wadda shekara da shekaru wasu tsarin mutane suna amfani da wannan dama da suke da shi sun tatsa kasar nan dukiyoyi masu yawa aka sa a cikin harkar wuta saboda haka wa'annan mutanen idan ba a sa ido a kansu ba za su iya ƙara zuwa kuma su lalata duk wani kokari da wannan shugaban kasa yake yi na yaga cewa wannan bangare ya samu ci gaban da ya kamata to ko me ja wannan tashin goron zabe na kudaden wutan da ake karba a yanzu hailayo daga ta bakin babban daraktan kamfanin YDC injiniya Baba Umar Al-Mustafa satin da ya kamata ne kawai abin nan supply namu ya yi kuma yadda muke bilin di mutane wutan da kasa na wannan wata shi za mu kawo bilin ba wai wannan abin na watan da kasa. shi muke ba tafi in ka ga abin nan in kaga bin birjin su na mat lokacin wuta ko bai kai ya kara ya karya ba ai birjin ya fi bai kai ko'ina ba so magana an kawo bin yawa ba su taso ba. koma da menene dai Manazata na ku ganin cewa najeriya na da sauran aiki a fannin samar da wutar duk da mai da harkar ga hannun 'yan kasuwa domin ko kasar na ma samar da abin da bai kai megawa dubu shida ba ga al'ummar ta miliyan ɗari da saba'in aka kwatanta da afirka ta kudu mai samar da megawa na wuta dubu hamsin ga al'ummar ta mai yawan miliyan arba'in abin da ko ya sanya kwararru a yanzu ma ke buƙatar rungumar tsarin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya